baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Shirinmu na wannan makon ya karbi bakuncin wani ɗan siyasa tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya kuma tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto a arewacin Najeriya sanata Abubakar Umar Gada. wanda ya kawo mana ziyara a nan shalkwatar muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun tattauna da shi kan al'amura da dama, kama daga siyasar Amurka har ya zuwa sabon salon da siyasar Najeriya ke ƙoƙarin ɗauka. A yayin da rahotanni ke bayyana cewa tuni aka soma fafutukar tunkarar babban zaben Najeriya na shekara ta 2027. Bayan da jam'iyyarsa ta SDP ta gudanar da wani taro da wasu gaggan 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban da suka hada har da tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru El rufai wannan ba wani abu ne wanda yake bukatar da yin kula ta musamman ba face america wanda duke shugabanta ita america america ce da duk wanda ke shugaban america america na nan america ce kamar abin da ake cewa soja kuma soja go barik remain da sojoji su za su taho su tafi barik tana nan to america tana matsayin barikin soja ne duk za ka zo kai naka dan canza saro kaɗan amma ba za ka kauce daga abin da ƙasar ta yi ma kanta matsaya a kan shi ba sai dai a yi takwas kwari maka wannan ya yi wannan ya yi dan ƙarfa wannan amma abin da muke gani ga alamomi shi zuwan wannan ah, mai yiwuwa wancan tsarin da aka saba da shi na galibi abin da amurka ta tashi a kan shi take raye sannan ko democrat ne ko republican abubuwan duk mamancin dan juma da dan jumai amma a yanzu yadda hawan shi dokokin da ya sama hannu da kuma ainihin alkawuran da ya ɗauko zai yi kamun ya a rantsar da shi to mai yiwuwa akwai alamun za a yi canza salo mai nauyi ko mai zurfi eh, daga abin da aka saba yi saboda abin da ya rage kawai lokaci muke jira mu ga me zai faru ya kake kallon dangantaka amurka da kuma kasashenmu na nahiyar afirka ah, da wannan sabon shugaba da aka samu musamman a daidai wannan lokaci da ya zama yanzu kasashenmu na nahiyar afirka sun zama wani bagire na kama in kama ga manyan kasashen duniya eh, amurka amurka ce gaban ma shi wannan sabon shugaba da ya zo ya ce america first ah, kullum ko mutum bai faɗa ko bai faɗa ba america first ne duk wanda ke mulkin amurka amma wannan ya zo ya ƙara da tsananta cewa shi haka ɗin sai ya bayyanar da na haka ɗin ah, amurka ƙasa ce mai ƙoƙarin kare abin da take son ta kare ba wa ƙasa ce wadda take shirin ta taimaka ma kowa ba eh, saboda haka in kai ka kwaci kan ko kai hikima ta da za ka rayu daga murɗiya irin tata wannan kai kai sa'a kuma shine ake bambancin wanda yake da capacity wanda bai da capacity don haka kana ganin babu wani abin da zai ci gaba a hulɗa ko dangantaka da ƙasashen afirka eh, wadan duk wanda shugabancin ƙasa shi zai nuna abin da ƙasa take iya samu daga hulɗa da ƙasashen duniya idan ka sa shugaba wanda yake da capacity kuma ya san abin da yake kuma ya san abin da abubuwan ƙasar shi akan wahalar zama da turawa da kuma shugabanci irin nasu a haka zai samu shi ma ya kurɗa ne ya shiga ne kurɗa ne shiga ne ya fitar da al'umma shi daga wani kangi na rashin zama lafiya ko talauci ko lalacewa tattalin arziki ko wani abu kamar haka idan ka sa wanda wanda za a gaya mai kawai an duk abin da su tura su gaya ma shi za ka yi shikenan ba ma gidan jiya ba Eh, shi eh, mutum ya zama ya zama bala'i kenan domin ya zama wakili ga lalata al'amuran kasar shi bari mu koma Najeriya an dumfari a babban zaben shekara ta 2027 kuma kamar yadda aka al'adanta a Najeriya zaka ga da zara aka kammala zaɓe to hankali zai karkata a zaɓe na gaba me ake ciki yanzu a Najeriya dangane da abin da ya shafi zaɓe na shekara ta 2027 na farko da mutum lamura nisa daga zaɓe gwamnati ta hau shekara ta guda ne saboda haka abin da kuka gani shine za ku taimaka mu 'yan siyasa sai muku bayanin abin da muka fahimta daga abin da kuka gani Shi shine tambayar da muka yi don ku fahimtar da mu abin da kuka fahimta eh to saboda yanzu aka gama magana zabe ake ba amma ana cewa akwai rahoton da ke nuna cewa shi shugaban da ke kai maganar da ake yanzu ya kammala duk wani shiri da yake ganin zai yi domin zaben shekara ta 2027 a lokaci ɗaya kuma akwai wasu gaggan 'yan adawa su kuma waɗanda su ma suna nan yanzu sun fara har taruka da tun suna yi a ƙarƙashin ƙasa yanzu har ta bayyana suna yin taruka kuma distinguished senator kuma kace kuma ba maganar zaɓe ake ba eh, in ka ce ba ce ba magana zabe ake ba tabbas ba magana zabe ake yanzu ba to magana ne amma yanzu misali ka ce wannan ya gama shirye-shiryen shi ce kenan ita tafiya ta siyasa kullum abu ne wanda yake dangantaka da da mulki ko ci gaba da mulki da kuma wanda yake son ya shigo ya karɓi mulki ko kuma ya tabbatar ba a shi mulki hannun shi ba mm. wani abu da a mulki ya gada kenan ka gane mm. daga ciki akwai zaɓe daga ciki akwai yin abu alƙawalan da jama'a suka zaɓi mutum saboda shi mm. ka gane daga ciki akwai abubuwa masu nasaba da wa'in abubuwa kai tsaye ko kuma akai kai ce saboda haka in ba abu wanda yake kiri da kiri kace kaza ka gani kaza ne ba kuma yana da ilimin ko hurumin baka amsa wadda za ta amfane ka kaga ai ba zan iya ya mai baka abinda kake son ka ji ba ko kuma Eh, sai in ka ƙara yin haske ga abin da kake son ka sani ban sani ba a na yi daidai idan na ce kai dan jam'iyyar sdp ne kai daidai me hakan yake nufi shin jam'iyyar sdp tana zawarcin yan rufa'i ne ko kuwa yan rufa'i ne yake zawarcin jam'iyyar sdp a wannan kawance da ake ganin suna kokarin kulla a kwanan nan ni dai a sani har zuwa yau yan rufa'i dan apc ne shine ai shi yasa nace shin eh. SDP na zawarce shi ne eh. ko ku a shi yake zawarce shi guwa SDP a yan siyasa baki ɗaya suna kokarin hada kawunan su wuri guda su ga me wani tasiri za su iya kullawa don ceton kasar su ga halin da suke gani ya bukata kowa ya bada sadaukarwa don ceton kasa kinan an koyi darasi a akar da aka yi wadda ta hada eh, apc din eh. in na fahimce ka kenan irin wannan watakila za ku yi don ku tunkari gwamnatin apc da bola ahmed tinubu a zaɓe mai zuwa eh. ƙwarai ko 'yan siyasa tabbas za su ƙoƙarin haɗa kansu su gani cewa sun karɓi mulki ga zaɓe mai zuwa amma wani zai yi mamaki wannan haɗaka ta fito daga jam'iyyar sdp alhali ga wadda ake ganin ta zo ta biyu a zaɓe na shugaban kasa da wadda ta zo ta uku a zaben shugaban eh. kasa ya za ku yi da waɗannan kuna ganin kuna iya gamsar da su ku karkato su ganin cewa suna da ƙarfi watakila kamar yadda suka nuna a lokacin zaɓe. Eh, na farko dai a jam'iyyu suna nan wasu suna da lafiya wasu ba su da lafiya jam'iyyun da ba su da lafiya ba yadda za ka yi da su don ba za su iya kai ga muradin cin zaɓe ba ko tsayawa takara waɗanda suke da lafiya kuma shine 'yan siyasa za su zo su yi sahu su yi da'ira su cika wannan jam'iyyun da ke da lafiya kamar sdp su cika ta dai cikawa da ta dace da ta dace don me don ainihin yunkurin karɓar mulki amma kana ganin sdp na da karfin da za ta iya tunkari apc a halin yanzu ai mutane su ne jam'iyya ba suna ba saboda ka duk da al'umma suka taru suka ci muka musu matsaya suka yi muka su alƙibla ka gane to insha Allah duk inda suka zo su je za su je waɗannan jam'iyyun suna da manya-manyan 'yan siyasa kaga kamar atiku abubakar a pdp akwai peter obi a labour party eh. da dai sauran manya-manyan jigajigai a wasu jam'iyyu ya eh. za ku yi da waɗannan eh, duk da ke so suna da nasu interest ko kuma ai jam'iyyu ba su iya da sunan jam'iyya ba su iya tsina da komai abin da ke tsina na abu mutane da ke cikin jam'iyyun idan mutane suka yi kansu matsaya su zama abu guda ta hanyar da za su iya tasiri su kai ga muradinsu na mulki ko na siyasa ko na horadiya to wannan shi ne abin kula amma ba sunan jam'iyya ba ana sayan jam'iyyu abin da bature ke kira platform ne na ainihin isar da gurin takara amma abin da mutane suka haɗa kansu suka yi haɗaka suka tsaya suka yi kansu alƙibla na cewa za su iya kawo guguwar canji to wannan shine abin kula ga masu mu ga garin wa 'yan siyasa. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake la'akari da shi kowane lokaci shine a wato ana bugun gaba da wani ɗan takara da ake gani yana da muruwa yana da cika yana da bukata yana da duk abun da ake so da za a tunkari ƙarfin musamman wanda ke kan gwamnati ko wani abu. Akwai wani da kake gani a jam'iyyar ka ta SDP da wataƙila ya mallaki waɗannan halayen da kuke ganin zai iya kwato gobe ba hannun kuturu. Ai abin da mutane nake son ka gane babu jam'iyya guda a hadun a najeriya da za ta iya karɓar mulki sai duk sun haɗu wuri guda masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar yanzu a madadin bakon namu sanata abubakar umar gada da dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.